studio Kalangu. Niger. Kalangu Kalangu. Niger. Alhamishi 21 ga watan Janairu na shekara 2021 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu. Ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. su. Wata sabuwa a cikin tsarin ilimi da horo na ƙasar Nijar daga yanzu 'yan makarantar lise masu zana jarabawar bak za su rijistar sunayen nasu kan yanar gizo kamar yadda tsarin iyuma ya nuna. An shawo kan annobar cutar ɗan sankarau wadda aka gano a jihar Zandar a watan Disamban da ya shige, kwatsam wata sabuwar annobar ta bullo a magarya. Kwai na aka kwana a game da batun sabunta wasu hanyoyi na WhatsApp da jama'a ke cece ku ce a kai za ku ji ƙarin haske a cikin rahoton namu na musamman. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Hukumar zaɓe mai zaman kanta Sini ta yi watsi da zaɓen ƙananan hukumomi na da'irori goma na jihar Doso, wanda suka haɗa da Doso Komina, Goro Bankasum, Kargibangu, Tesa, Farai, Garan Kaidi, Duci, Matankari, Bobai da kuma su A cewar mai bima babban magatakardar na mashara'antar ta Doso, za a sake wannan zaɓuɓɓukan a cikin wa'adin watanni biyu masu zuwa. A ƙasar Nijar daga wannan shekara ta 2021 'yan makaranta masu neman digirin bakaloriya za su yi rajistan sunayen nasu ta yanar gizo. Wannan sharaɗin kuma hukumomi ne suka gindan yashi domin ƙasar Nijar ta kasance a cikin tsarin ƙasashen ƙungiyar iyumuwa. Yahaya Sado shugaban sashen da ke kula da na'ura mai kwakwalwa a ofishin da ke kula da jarabawar ta bakaloriya na kasar niger ya bayyana ma asuma na shina yadda tsarin yake abun yadda yake kowane ɗalibi zai nemi takardun da aka ce ya hada sai a shiga cikin yanar gizo inda za a ba da bayanai dalla-dalla bisa kan ɗalibi in ya ƙare cika wannan bayanai bisa kan ɗalibi sai ya shiga ya cika bayanai waɗanda zai samu wanda suka shahi irin bakaɗin da yake so ya yi in ya ƙare da wannan akwai abin da ake cewa yare zaben yare in eh, ya cika wannan bayanai sai ya je ga sahu na gaba lokacin nan ne zai zawa ga wajen biya barkewar cutar ɗan sankarau biyu da aka gano a ranar tara ga watan disamba na shekarar ta shuɗe a cikin gidajen asibitin jine da geza a jihar zander an ciwo kansu, in ji daraktan jiha na ma'aikatar kiwon lafiya. A cewar Dokta Abu Yahaya, an ma rufe tsibirin da aka ajiye masu cutar, sai dai kuma kwatsam wata cutar ta sake bullowa asibitin magarya da na bande, kamar yadda ya shaida ma Mustapha Mamman Sani. Les autres là sont déjà été, sont été, prié Wancan an ma dakile su, an murkushe al'amarin, har ma mun ɗauke mu A jimince dai yanzu halin kamuwar da aka kididdige a asibitin Bande shine zuwa ranar 20 ga wanga watan halin kamuwa da cutar 35 muka kididdige 25 sun warke, mutum hudu sun mace, shidda kuma na cikin jinya. Hadarin yana nan tunda mutane suna kai suna kawowa, amma harabar ministan kiwon lafiya na nan tana ɗaukar matakai na daƙile cutar. kamar yadda muka yi a Giza Muhammad da Dinne cikin yankin asibitin Miriya. Alamomin an san su su ne ciwon kai masasara wani bi sai ka kai ko kuma wuya ya kange da ganin irin wa'annan alamomin ya kamata a zabura asibiti. Maganin kyauta ne ma'aikatar kiwon lafiya ke da shi. Ma'aikatar ministan kiwon lahiyar ƙasar Nijar tare da ƙungiyar da ke kula da lahiyar al'umma sun gudanar da wani taron wayar da kai kan yadda cutar covid-19 ta gurbatar da al'amuran yaƙi da cututtuka kamar jamau babban tare da masassarar cizon sabro walgidan shaibu halimatu shugabar cibiyar da ke kula da batutuwan da suka shahi siyasar kiwon lafiyar al'umma ƙasar niger ta maruka abdurrahman ƙarin haske L'activité présente est une suite logique d'une cascade d'activités. Aikin nan na yanzu shine ci gaba mai ma'ana na ayyukan da muka riga muka aiwatar a watan Disamba na shekarar da ta gabata. Domin ci gaba kuma da samun kuɗaɗe masu nasaba da zazzabin cizo sabaro, kanjamau da cutar babban tari a cikin zamanin nan na cutar COVID-19. Ya zamanto dole duk da kasancewar cutar, shugabannin mu su ci gaba da yaƙi da waɗannan cututtukan uku. Mun zo nan wurin ne don ƙoƙarin aiwatar da ayyukan ci gaban gida, don wayar da kan al'umma kan lamarin a cikin wannan yanayin na COVID-19. tun da mun shaidi bayanai da yawa na karya game da cutar COVID-19 wanda ya kawo mutane yin watsi da ayyukan kiwon lafiya a wani lokaci har ma jami'an kiwon lafiya a wani lokaci akwai wasu da ke tsoron kulawa da wasu majinyata. Muna son al'umma su samu damar samun bayanai da suka dace kuma na gaskiya. Domin fuskantar al'amuran canjin yanayi da kuma adana ruwa. da'irar tagazar da ke cikin gundumar balle yara a jihar tilibiri ta girka a cikin wani ƙauyen cegefe wata cibiyar gwajin al'amuran noma ta hanyar wani tsarin ban ruwa na zamani shin yaya wannan tsarin yake wani irin kayayyaki ne ake bukata ga dai amsar da salu udu mai ba da horo ya ba sai di abdu winditan Sistem hadari. system hadari wato dogon nazari ne muka yi muka kirkiro shi saboda 'yan ƙasar Nijar sai su ga wani abu daga ƙasar Turawa sai su kawo shi a nan ƙasar mu. Yana wahal da manoman mu. Shi samfarin hadari da wasu tuyunan ake yin shi. Kun san ruwan Turai da ruwan ƙasar mu ba ɗaya bane. Cikin ruwan mu akwai ɗiyan ruwa wancan tuyon da zaran kabar ban ruwa da shi wata ɗaya wata biyu to ɗiyan ruwan suke toshe hudodin tuyon sai ya tsage kuma zahi ma na kashe shi. Shine muka ga yana kasar manoman mu sai muka yi nazari muka aero system hadari ga el kwalba ne ake yin yan huduna 20 ko 18 a zuna su kan tiyo fan tarande kud tarande da te tarande yana watsa ruwan kewayen shimfiɗar metir hudu kuma yana ɓalla ruwan sama har zuwa metir biyu to inda ya akwai iska hinin duka zai ɗau sanyi kuma ruwan na shiga ƙasa yanda ya kamata in ma da kwari ko irin na da dauɗa yana wanke su shi yasa muka kawo shi muka gwada ma manomanmu don su gani su yi koyami da shi mu samu mu fita ƙangi. Wata tawaga ta tsarin da ke fafitikar inganta irin shanu ta gudanar da wasu ayyuka a satin da ya shige a cikin gundumar gaya a jihar Doso. Ma'anar wannan ayyukan ita ce waye ma makiyaya kai kan yi yekuwar haifuwa ta wucin gadi cewa da insemination artificial na shanu da gwamnatin kasar Niger ya soma a cikin dukkan jihohin kasa. Jibbun Hassan ɗaya daga cikin mambobin tawagar ya bayyana yadda tsarin yake a cikin firarsu da Fadel Alu. Si vous faites l'insémination artificielle, là vous avez une an kuka yi barbarar irin maraƙi ta ganin za ku samun kyaukyawar zubin nono da nama. Kuna da damar samun lita goma zuwa goma sha biyar a tatsar farko lita goma sha biyar zuwa sha takwas ga tatsa ta biyu kuma fiye da lita ishirin ga tatsa ta uku ta hanyar sa barbara kuma za ku samun sassocin ba da shayarwa duk wata karuwar iri da za a samu hanyar yin barbara to manakar da aka samu in ta yi shekara ɗaya da rabi za ta samu yin dukushi ya bambanta kwarai da irin da aka sani don ko irin da aka sani dukushin marakar na farawa ne bayan watanni arba'in sayin barbara bai da illa ko ɗaya ga lafiyar bamban ma akwai amfano ga samun lafiyar. biyar don yana ba da damar sassautar cututtukan da ke kama al'aurar dabba. Permet de réduire les maladies vénériennes au niveau des animaux. Eka 2,600 da tun goma na jawar dabbobi suka kone kurmus a shekara 2020 a cikin jihar Maraɗi. Akalla dukkan gundumomin su fuskanci wutar daji kamar yadda sakamakon shekara na ma'aikatar da ke kula da gandun daji ya bayyana. A cewar daraktan ma'aikatar da ke kula da gandun daji Hamadu Adamu dalilan da suke haddasa wannan wutar dajin sun danganta da al'umma ga dai karin hasken da yamma muhammad mamman La situation des cas de feu de brousse. Matsalar wutar daji ta shafi jimillar kimanin eka 2,600 da asarar fiye da ton dubu goma amma game da abin da ya shafi shekara ta 2021 muna cikin watan janairu cikin wannan wata ba yi rijistan wutar daji ba game da matakan da aka ɗauka domin rigakafin irin waɗannan barna gwamnati ta keɓe miliyan goma domin mu kare akalla eka dubu goma da ɗari hudu abinda aka yi a yankin bermo haka kuma mun samu taimakon wasu abokan hulɗa kamar ONG Kadele da ta yi kimanin kusurar wata na tsawon kilomita 200 a wajen Akadane wani burtalin tsaye da wutar daji. Babban matsala ita ce daga wajen al'umma ya kamata mutane su rika hattara su kiyaye wasu masalan wutar daji na tashi daga sakaci wani lokacin ma kamar da gangan ne shine matsalar. gasar karo na shidda za wasan kwallon kafa na kasashen afirka shan na ci gaba da wakana a kamaru Kasar Niger a wasanta na biyu za ta kara da Congo yau da marice a karye bakwai da minti hamsin da biyar na magariba agogon yamai. Kasar Niger na cikin rukuni B tare da Libya da kasashe biyu na Congo. Tuni a wasan da suka yi a gida da kasar Libya babu wanda ya ci galaba mai bima mai tsara 'yan wasan a Afirim Hamidu dola ya ma Habibu Garba karin haske. Pour aujourd'hui, a yau zan iya cewa Congo ba karamar kungiya ba ce kuma mun ci su a yayin wata kwamfula a Congo Kinshasa, amma zan je domin neman wani kashi hamsin hamsin gaskiya game da kwamfular yau da murece. Ina ganin idan ba mu hita da wannan rukuni ba za mu karaya gaskiya domin tun wani dan lokaci Nijar tana da wata kwarewa cikin wannan gasar shan. Muna karo na uku na halarta mun buga wasan kusa da ta ƙarshe. Ina ganin muna da sa'a domin mu wuce gaba zuwa mataki na biyu ina damuwa da wannan kunnen doki da muka yi tare da libya muna damuwa 'yan wasanmu sun yi iyakacin kokarin su tare da koci haruna dulla da a ce mun samu sa'ar zura kwallo domin mu samu maki uku da za su ba mu damar buga wasanni biyu da suka rage mana kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kar in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙe wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe, ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauki ki iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman Dangance da sake sabuwar huskar WhatsApp, kamfanin ya bukaci masu amfani da shi da su ba kamfanin Facebook damar kaiwa ga sirrikansu in har suna son su ci gaba da amfani da WhatsApp. Kamfanin ya tsaida wa'adi takwas ga watan Fabrairu shekara 2021, amma ya kara daga shi zuwa biyar ga watan Mayu ganin yadda jama'a ke cece kuce a kai. Koya al'amarin yake ga amsa a cikin firar da Usman Mamudu ya yi tare da Julien Lebot kwararre kan al'amuran yanar gizo da kuma Cyprien Tonke masani kan al'amuran cigaban gundumomin nahiyar Afirka masu yaren Faransanci. Yau da 'yan kwanaki, shafin WhatsApp ya saka sako na a sabunta girkin sabbin sharuɗan jimillar amfani da shafin daga lokacin. Masu amfani da wannan shafin ya waje ba su rarraba bayanansu da Facebook matakin da a kansa yabon masu amfani da shafin ya babanta. Game da niyyar da WhatsApp ta ɗauka, na girka sinyal da Telegram a salulata. Idan har lokacin ba su sauya ra'ayi ba, ina tsammanin zan cire WhatsApp daga salulata kwata-kwata. Na kuma koma bisa tsarin sadarwa na sinyal ne saboda a zahirin gaskiya da muka shiga WhatsApp saboda sirri ne. Game da sabon shafin da aka sabanta, akwai mutane da yawa da suka yi tururuwa zuwa girkin wa'annan hanyoyin sadarwa, amma ni na yi na a WhatsApp. Ina ganin dukan su iri ɗaya ne. julian Leport, ɗan jarida da ya kwaraya a batutuwan dijital kuma marubucin littafin Dalla Ted Mark Zuckerberg wanda ya girka Facebook ya ƙara mana mana bayani. Bayan wannan sabuntawa shine na cewa duk abin da a wannan lokaci bai zama kuɗi wajen WhatsApp kuma yake kasancewa da bayanai na masu amfani da shi. To WhatsApp na fatan nan gaba amfani da su da kuma ƙarfafa su da haɗa su tare da bayanai da Facebook take da su. Kuma tun lokacin mun ga masu shiga yanar gizo sun fara niyyar canzawa zuwa wasu shafukan sada zumunta. Nan take Facebook ya ɗauki mataki na ƙara gusa lokaci game da sabbin dokoki na yin amfani tare da dokokin aiki bisa bayanai na jama'a a turai a dunkule masu shiga yanar gizo a turai sun fi samun kariya sosai fiye da na afirka ko kuma na amurka euh, wannan yanayi ya danganti ne da gibin da ke akwai ta fuskar shari'a a nafiyar afirka a fadar sipian tanke masanin kimiyyar kwamfuta kuma tsohon mai kula da tafiyar da lamuran tasawar google a yankin Afirka renon Faransa. Ta maganar shari'a idan aka dawo a kan dokokin da ake aiki da su a ƙasar Nijar idan babu wata doka da ta ce hakan ya haramta kenan ya dace da doka a huskar Facebook. Turai ta yi tsari idan aka dawo a nahiyar Afirka yawancin ƙasashe ba su da dokokin kare bayanan mutane. A yanzu dai masu surfan shige fici na bibiyar sau da kafa juyin wannan sabuwar fuskar sharaɗin. Nan muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa mu huta lahiya.